wato tun shekaran jiya da dare kenan kaga ranar kamar talata da ke eh, misalin sun zuwa karfe tara ke kan yan eh, kungiyar boko haram sun zo garin wasan kuku da nan can kamar wajen kusan boso kamar kilo talatin arba'in zuwa arba'in haka an ce sun jima sun kashe mutum biyar kuma sun ɗauki mota biyu sun toya mota guda kuma kuma sun kai wasu 'yan garuruwa haka to lalle har yanzu dai gwamnati bata ba da bayanin wannan kin ba amma kamar kuma kam gwamnati sun ɗauki matakai kwarkwara tun da jam'an tsoro ko ina an watsa su don saboda wannan wannan abun kala yau kana. To wannan mutanen Boko Haram ne suna cikin Niger ne ko cikin Nigeria ne? Gaskiya Abdulaziz ba wanda zai iya ce maka suna cikin Niger ko suna cikin Nigeria amma yawanci tsammanin da ake sai dai ko daga Nigeria ne dai suke zuwa su yi wannan talin su koma.